muna sha biyar ga watan jimalin ula hijira 1438 saman zo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha biyu ga watan biyu shekara ta 2017 rana ce da muke karanta littafin al-ittijahatul muta'addida fi qadiyati ta kurujin mahdi muntaba littafin da ke bayani akan wane ne mahadi almahadi na haƙiƙa. kuma waɗanne ne wanda aka musu da'awar cewa ba su ɗin ba ne kuma yau za mu yi darasi na hamsin da ɗaya muna cikin abin da ya shafi sira ko tarihi na shi mawallafi a sheikh muhammad bello bin usman bin fodi wanda kafin mu shiga littafin sa muke karanta rayuwarsa inda muka tsaya satin da ya gabata bayani akan lokacin da ya zama khalifa bayan wato wafatin mahaifinsa mu baya da aka yi masa <clears throat> to shine za mu tsora muna ciki lokaci halinsa inda wato mai littafi ya ce falamma balaga sheikh abdullah khabara wafati akhihi ittajaha nahwa sokoto mutamanniyan an ya kulifahu lokacin da labari ya isan ma abdullahi wato abdullahi na gwangi kenan wanda bayan ba manta ba shi shehu usmanu allah ya masa rahma bayan ya ga komai ya kankama daula ta zauna musulunci ya tabbata da awashi ta kai duk inda ya kamata ta kai sai ya yi bar al'amarin shugabanci ya raba ma ɗan uwansa sa abdullahi na gwandu ya ba shi ɓangaren yammaci na daularsa ya kuma baiwa ɗansa shi a ainihin muhammad bello ne ban mashi ɓangare na gabaci ita ce sokoto shi ya ci gaba da karantarwarsa da wallafe-wallafensa da ilmantarwa kawai wannan lokaci bayan wafatinsa a mutanen sokoto kai tsaye suka yi masa mubaya'a da cewa yanzu shi ne khalifan babansa shi wato wanda muke tarihinsa kenan muhammad bello an fahimta da kyau inda za mu tsora shi ne falamma balaga sheikh abdullah khabara wa fati akhihi lokacin da labari ya isan mashi abdullahi na gwandu wa fatin wato ɗan uwansa shaƙiƙinsa kenan shi usmanu ita na hawa sokoto sai ya taho ya tinkaro sokoto mutamanniyan an ya kulifahu yana mai gurin da fata ya zama shine zai zama khalifansa shi zai kuma ci gaba da al'amura na gaba ɗaya na ƙasa na daula Wajen da an nalbai a taƙadi tammad liballo faraja ila gwandu biduna an yi bayi alkhalifatul jadi yana zuwa sai ya tarar cewa mu a ta riga ta kammala ta cika ga ainihin shi muhammad bello ta ga shehu usmanu kinan saboda haka a wannan lokacin bai wata wata ba sai ya koma zuwa garinsa na gwandu nan, ba tare da shi ya yi mucaffa da mubaya'a ga muhammad bello ba kun san yadda al'amarin shugabanci yake dukkan su manya-manyan bajiman malamai ne masu da'awa da hidima da suke musulunci to amma harka al'amarin shugabanci abu ne mai wahala lokacin da annabi ya wafati kun ga sai da aka yi dan tinja-tinja tsakanin muhajiruna da ansa an fahimta da kyau Wa wannan lokacin shi da ya zo bai masa mu baya ba ya koma garin gwandu Da annahu yara nafsahu a haƙo bil domin yana ganin cewa shi ya fi cancanta ya zama ya hau wannan kujera ta ɗan uwansa shehu usmanu shi ya kamata ya zama khalifa haka yake gani zalika li eh, kibarihi wala ilmihi wali musahamatihi al'azima fi tasisi islamiyya wannan zato ne da hasashe ba wai yayi shi ne da ka ba saboda ganin cewa wajen shekaru dai yana game da shi yana gaba da shi Muhammad Bello domin kane ne shi ga shi Usmanu sannan kuma ga ilimi in aka zo babin ilimi shi da kanshi mun karanto a baya Muhammad Bello ya karatu a wurin baffansa? abdullahi na gwandu haga wajen ilimi na gaba da shi sannan gudunmawar da ya bayar mai girma wajen asasa wannan daula ta musulunci ta shehu usmanu to shi ne fa da an ce shehu usmanu saiwa sai abdullahi na gwandu wajen gwagwarmaya da karantarwa da ilmantarwa da rubuce-rubuce da fita yaƙi da komai yana ganin shi ne wato kinan ya kamata ya zama ya hau kujerarsa wafi ɗari ihi huji'a bi qiyami sauratin diddahu fi qaryati kalambena yayin da ya koma ya bar sokoto zai koma gondu fatsam a wannan hanya tashi ta komawa sai su karo da kuma 'yan tawaye wanda suke neman siyaga mashi shi ma wancan daular wato wancan yankin nashi a wani gari da ake kiran shi wata alkara ana kiranta kalambena yana isa sai ya tarar da su kuma yanzu su ma sun ji can sun ji shehu usmanu yawa fati to yanzu kuma ita kanta gwandun da take shi ke kula da ita shi yi wa abdullahi na gwandu to kuma sai ga 'yan tawaye sun balle a daidai lokacin asaraha ɗan baiwa alkabawi bida'awa annahu sharikun li abdullahi limamlakatil mamlakatil gharbiya wani mai suna ɗan baiwa alkabawi mutumin kebi kenan a wannan lokaci shine shugaban wannan zanga-zanga ɗin da ta waye a matsayin cewa wato ainihin yana ga shi zai zo su tarayya da abdullahi na gwandu a wannan yankin shi ma yana da wani haƙƙi da za a bashi ya riƙe na shugabanci kuna fahimta wakari kana mawukifu abdullahi harijan lilgaya a wannan lokaci abdullahi bin hodi a lokacin ya shiga cikin damuwa mai tsanani akan abin da ya gani na ashe zai yi ma har wani fito ya ce zai tawaye ya ya يتوقع ta ثورة fi mamlakaci fi في fatara da بالذات domin shi bai taɓa zato da amanin cewa za a sami wata wani tawaye da zanga-zanga irin wannan a wannan masarauta tashi a irin wannan lokaci da daula ana zaune lafiya komai na gudana shi na kula da wancan area shi ko Muhammad Bello na kula da nan komai na gudana musulunci yana ta ci gaba da faɗaɗuwa shi bai taɓa tsammanin wani ma zai fito ya masa tawaye ba wa ragami min zalika adin sadaha an yi jeshi zajen shan amma duk da irin wannan yanayi da ake ciki ya iya wato samun dama ya kinsa sojoji ya shiri na musamman domin tinkara waɗannan 'yan tawaye a wa inda ma sani amirul mummini na alkhabara tsara a lara jaishin a wuyin akar da ta amihi yayin da shi nan maman bello a sakwata kenan ya ji labari cewa shi ne amirul mummini ya ji wannan labari cewa gafa yan tawaye can sun balle ma bangaren da babban suke kula da shi to dandanan shi ma ya hada sojoji masu karfi rinduna mai karfi ta daban dan ya tafiya tinkari wannan babban nasa ya taimaka da za a murkushe wancan yan zanga-zanga ko yan tawaye walamma ya ce walam ya ji aljishani su'ubatan fi kam a lokacin ba su sami wata wahala ba wannan sojoji da wanda suke tare da shi muhammad bello da ya taho da su da wanda kuma aka tarar na shi abdullahi na gwandu da suka haɗu ba su ci wahala ba wajen sun wuce wannan 'yan zanga-zanga ko 'yan tawaye cikin lokaci suka gama da sun waƙibar lintisar ta ƙabala amirul mu'minina ma amihi fi danin ma'araka ana gama yaƙar wannan 'yan zanga-zanga ko 'yan tawaye da aka gama da su aka murkushe su nan take shi abdullahi na gwandu ya zo ya rungume dan baffansa amirul mu'minina muhammad bello suka sumbanci zunna nan take ya masa mubaya'a a daidai lokacin fa baya abdullahi bin akhihi bil khilafa nan ya masa chaffa shi ma ya a ya da cewa shi ne shugaba na gabaki daya an fahimci wannan ma'ana da fitina ta so ta kunno kai na shedan da inda ake tafiya ake ta aikin Allah nasara ta zo to sai fa shedan ya sadado ya neme sadado shi yasa kullun duk tafiyar da ake yi ake yin addu'a Allah ya hada kan al'umma musulmi duk wani abu da shedan zai shigo ai ta addu'a kada ya sami kafa to su da yake dan Allah suke ba wai girman suke so ba shugabancin ba shi shikenan nan take Allah ya sa shi abdullahi na gwamnati ya fahimci ja da ɗan uwansa a raba daula ba daidai ba ne inda an riga an masa mu baya a shugabancin nan wahala ne daga nan shi kenan shi ma ya cabba ya yarda cewa wannan ɗan bakwa nasa ne khalifa na gaba ɗaya Wadda zalika adatul tilmiya ila majariha bainal isnai, daga nan komai ya koma normal yadda yake maimakon da ana ɗan jin kamar can daban can daban komai ya ci gaba da tafiya yadda ake so wata hasanatul alaqat walam yahduth ba da zalika ma ma yu'akkiru a safaha daga nan ba a ƙara samu aka sami alaƙa ta kyautata ba a ƙara samu wani abu ya faru wanda zai gurɓata alaƙar su da fahimtar juna tsakanin shi amir lumumina muhammad ballo da kuma baffan sa abdullahi na gwanduba ba alal doktor ali abubakar ɗaya daga cikin masu wanda suka bincike kan tarihin wannan malamai namu manya da suka gabata allah masa rahama shine doktor ali abubakar yake cewa wala ya kutuna an nushira ila annahu bin ragami min taksimin imiratoriyyati ila mamlakatai fa na mu'minina lazi ya otabar za'iman diniyan fil imbiratoriyati bi asriha bai kamata ya mu ba mu bayani ba akan mu ishara da nuna cewa didda yadda tun lokacin shehu na nan shi shehu usmanu ya raba daular shi kashi biyu kamar da muka karanta a bayan sa mamlaka guda biyu an gare daya amirul mu'minina yana rike ya sakwato shi kuma dan uwansa abdullahi na godi yana rike san area gwani. duk da wannan to lokacin da shi yawa wa fati shi usman wanda ake ɗauka ake jin shi ne aminu yana ko shi ne dai abdai shi muhammad bello shi ne za'iman diniyan jagora na addini na gaba daya fil a wannan masarauta ko mamlaka ɗin da asiri dukkan ta gaba daya duk da shi yana can riƙe da gwandu shi kuma yana nan sokoto amma duka yadda mabiya suke ji sun yadda cewa shi muhammad bello shi ne shugaba na gaba ɗaya da abin da ya shafi addini domin shi shugabanci kullum a tsari na musulunci ba sharaɗi ne sai shugaba ya fi kowa ilimi ba na fata kuna fahimta zai yi shugaba ya zama na ƙasa da shi masu sun fi shi ilimi shugabanci ibtila'i ne jarabawa ce sai a jarabci na ƙasa Allah ya ba shi shugabanci lokacin da annabi ya naɗa usama ya zama kwamandan yaƙi ga su abubakar su umar su usman su ali amma ya dauke shi ce shi ne ainihin kwamanda na yaƙi har aka zo tafiya ma ya ce su hau kan doki shi ya sauka ƙasa don yana ƙasa da su suka ce a kai ne shugaba kuma annabi yawa fati kan ya tafi ya zartar da wannan yakin. aka dawo bayan an naɗa abubakar ya zama khalifa wasu ka ce to a sauke shi a sake naɗa shugaba abubakar ya ce ya zan sauke shugaban da annabi ya naɗa in sanawa ashe kun ga kinan shugabanci kullum wanda Allah ya jarabta ya hau kai to a taimaka mashi ka aja da shi a ta cewa shi bai da ilimi an fi shi ilimi an fi waye in Allah ya jarabce shi da shugabanci to a haƙura a taimaka mai yadda za a sami nasara maimakon a raraba kun fahimta da kyau ya ce wa in kanar kullu wahida fa kullu wahidatin min al-mamlakatayn mustaqilla fi umuriha al-idariyyah wa siyasiyya duk da bangarorin biyu na masarautu gwandu da sokoto a lokacin kowace mustaqilla ce fi umuriha al-idariyya tana cin gashin kanta dangane da al'amura na gudanarwa wa siyasiyya da bangare na siyasa duk dai al'amari na tafi da gwamnati kenan wala sabilil misal yace babban misali da zamu buga shine fa umara'ul imaratil gharbiya kanu aduna zakata wa sadaqat ila baitil mali bi gwandu wato masarauta ta yammaci ta ce gwandu kenan to umara nata hakimai zaka ce a wancan zamanin dan ba gwamnoni to dukkansu suna ba da abin da ya shafi zakka da ake tattarawa daga kowane bangaren hakimi ko ko area da ake tattaro ta a matsayin zakka da ake tattara da sunan hukuma ko gwamnati da sadakoki da akan tattaro a wani lokaci to ana tattara su ne ila baitul mali bi gwandu baitul mali ka ce treasury ta can gwandu a can ake tattara su lokacin ba mai ba irin yanzu bane ba magana jiran. babban giran shine mai al'umma suka tara na zakka da abubuwa na sadakoki da ake barwa to a gwandu ake tattara wannan fi hina anna umara uh, umara al umara al-imarat al sharqiyya kanu yu'adunaha ila sokoto a daidai lokacin da su kuma hakimai na area sokoto da za su danno kace ko su yi hannan su kuma suna tattara zakkasu ne zuwa ga masarauta ta gabaci ita ce sokoto kenan su ma nan suke kai zakkasu kamar ka ce an raba harkoki na gudanarwa bangare biyu kuɗin shiga da yadda za a kashe su can suna da nasu nan suna da nasu domin a zauna lafiya Kuma fahimta da kyau amma yawanci abin da ke kawo rikici dama magana ne na mai ke shigowa in an ce dole sai ya zama wuri guda to kila daga nan rikici zai fara ballewa sai aka raba can suna tafi da nasu ya aka tara tun tsoron Allah ne gabansu ba a tara kuɗin ne a cinye ba kamar yadda muka ga wani labari kwana nan ko a ce ana haska kuɗi malam kamar kama a mafarki kada ba ka taɓa ganin kuɗi ba ɗauri ɗauri dame dame ga azan <laughs> wallahi azan azan zai birgita ka ah to kai ka taɓa ganin ɗaurin kuɗi kai ba yakin banki kake ba ba a central bank kake ba ɗauri ɗauri ko kuɗin kuma wai ba ma kuɗin najeriya ba eh dala euro gashi nan ɗauri ɗauri kuma shi wanda aka kama ma ana ganin karamin su masu yin wani ɗin ne ɗan ƙaramin su ne to don Allah irin wannan tsakanin da Allah ina za mu zauna lafiya Allah ya ba da arziki a ƙasa wanda za a farara a ji domin shi Allah shi ya yi mu kuma ya yi abin da za mu ci mu rayu amma a jisar da ya zama aka sami zalunci abin da Allah ya ba al'umma ta ci ta sha wasu sun kwashe ina za a zauna lafiya hmm? lokaci kaɗan kuma wai kuɗin nan wai wai an same su a cikin gida zai irin wannan dan Allah ba ma ba ma tsoro hmm? kuɗi irin wannan maƙuɗu a same su dollars wanda suke yau muka ce aka canza su nawa za su koma kuma wai iya abin da aka iya gani kenan tsautsayi yasa aka gansu hmm? yanzu kamar irin waɗannan kuɗi ina magana a ce yanzu sai an tafi shari'a ta tabbatar cewa sanawa za a dare kuɗi eh da yau yanzu ne ma yake a belin shi ya ɗau lauyoyi ya ce kaza kaza a ta shari'a har gwamnatin ta kare shi nan, ko ba ka kike ba wasu irin tafiya muke su bangaren shari'a wai su ba za su taimaka wa gwamnatin bane su alƙalan kenan da su lauyoyin da duk masu ajinnan irin wannan shi ma mai kuɗin ai sai ji daɗi an raba shi da kaya huta tun ba je hisabi na gobe kiyama ba sai ji daɗi kafin a je can inda za a je inda babu kuɗin babu su amma yanzu ga su ya baya ya huta abin da ɗin ko? irin wannan in kana karanta tarihin waɗannan magabatan kai kai ka zo kai kwamfayarin da rayuwarmu da tasu ya za a zauna lafiya ana dole a zama cikin wani tashin hankali su ka duba can an raba yan zakka can da ake tattara ko ba abin da ya dame su har muka gama karanto tarihin shi usman ba mu ji wani abu da yake bakcaye a tashi a noma a kiyo don kowa ya kare mutuncin shi duk wanda ya nada matsayin hakimai masu kula da abinan din shi ba wanda yake ka je ka zauna kana jiran me za a ka maka manoma ne makiyaya ne haka suka rayu shi sa suka zauna lafiya mu koyar sai mu ce zauna yake so yake a bashi so yake sami treasury na gwamnati ya kwashi ya zama abin nashi baya ma jin tsoron Allah kuma bai ma tsoron al'umma Allah ya kare a lokacin haka suka yi ce, wa yutabaru muhammad bello azamu umara mu'minin wa shujaihim wa ba'adihim nazaran wato ana ɗauka muhammad bello yana cikin manya-manyan umara umumine a wannan yanki na area ta matanan ta gabacin sudan yana cikin manya-manyan shugabanni wa ashjaihim kuma yana cikin gwarazan su wa ba'adihim nazaran yana mai hangen nesa sosai ba mutum ne wanda yake shugaban da zaka ce bai kallon me za shi ya dawo ba yana hangen ya harka ta shugabanci kullum shugaba wajibi ya rika hangen me za shi zo me zai taimaka ma al'umma me zai zama ci gaban al'umma haka ake son shugaba kullum sannan kuma ya ji wanda za su taimaka mai to mu matsalar shugabanci irin na yanzu in ma kai ka hau a tsari ne na wanda za su zama gefen kama kai za ka zaɓe su ba in ma za ka zaɓa sai kai la'akari da area ka ɗauko a gabas ka ɗauko a yamma ka ɗauko a kudu da arewa da wane ne kai ka san wanda za ka ɗauko daga wani yankin na wannan ba wanda zai taimaka kai ma ka sani wanda zai ta taƙe ka ne da cin dunduniyarka amma haka shi constitution ɗin ya tsara sai ka ɗauko wannan maƙin naka ya za a idan Allah shugaba ba shiga cikin bala'i ba kana ganin makiyanka dole ka ɗauko shi ka sa wai shi ne zai zama kusa da kai ai bala'in shugabancin Najeriya Allah ya sauƙaƙi Allah ya sauƙaƙi Allah ya zarafce ka da shi wanda yake kai kuma bai shi ba ka tausayi shi kai ka kaddara kai ne kai. ya za ka yi ya za ka yi constitution din za ka jingine ka ja wanda ka san lalle wannan ba zai cuce ka ba ba zai haice ka ba ka tsora wanda kake ganin shi zai yi a kowane bangare sakta na gwamnati ka yi suka wannan sai sa wanda ya hau sai kai mashi addu'a Allah ya taimake shi iya abin da zai iya Allah ya tsare mu shi wa shi Muhammad Bello gwarzo ne yace wa qad abda qudratan fa'iqa fi ta'zim idarati fi idarati mamlakatihi alwasi'a wa basata al-amna wal adalata fiha ya sami dama da iko wanda ainihin mai girman gaske wajen gudanar da masarautarsa a wannan lokaci mai faɗin gaske kuma ya shimfiɗa aminci zaman lafiyar kenan da kwanciyar hankali da adalci a cikin wannan daulatarsa a lokacinsu don ba wanda za ka ce a zo a tura masu hukumar bincike a ce an same shi da wani abu na baitulmali ya ɗauka babu ko akwai babu saboda ba abin da ya dame su da abin da suka dogara shi suke harkokinsu wanda kuma haka ya kamata shugaba yau shi kan shi mai girma buhari da me ya gagari don masu neman shi da bala'i yanzu an binciken an binciken yana ya taɓa kuɗin gwamnati ya yi gwamna ya yi minista ya yi waye ya yi shugaban ƙasa ko ina a rekod ɗin shi ba inda ya taɓa dukiya al'umma wannan ba shi ne tekon da yake samu ba da sun same shi da laifin tini zai kai labari farko shi yasa yan uwa har yanzu a duk inda kake karka ɗauka shugaban ƙasa duk inda Allah ya je kake kokari ka riƙe amana kar ka taɓa ko a cikin gidanka balle ka fita a baka ɗan wani wuri ka ce za ka taɓa to Allah zai baka mutunci kuma zai baka ƙarfin gwiwa na tafi da abin da aka ɗora maka amma daga rar da ka ci amana shi kenan Allah zai zara hannunsa da ikonsa da taimakonsa daga al'amarinka ya barka da bayansa kuma ba za ka iya da su ba yau ba gashi nan din ba wanda duk suke bana ina ina mutuncin su yake wasu kaman ma ba sa kasar kuma suna nan ba kuma abin da yasa sama da taba hakkin al'umma da suka yi rafada an yu'ayyana man yukhlifuhu ubayla wafatihi Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya yi ya ayyana wanda zai khalifance shi gab da wafatinsa bisa shawara yaya waye kake ganin zaka ayyana bayan baka ya zama ka to yake yadda da wannan bal taraka al'amra fi yadi wazirihi gidado ya bar al'amarin a hannun wazirinsa gidado kamar ya wa talaba ilayhi an yakuna awwala man yubai'a kulla man ittafaqat kalimatu ahli shura alai yace abinda ya nema gare shi ya zama shine farkon wanda zai taffa zai mubaya'a da duk wanda su ahli shura suka yi ittifaki wane ne zai zama khalifa bayansa to shi wannan gidado muhammad gidado ya zama shine wanda zai fara masa tabba saboda a tsarin musulunci ahli shura suke zaben shugaba ba irin tsari na mu ne ba demokradiya ne ta demokradiya problem ta ya danganta suwaye a wurin ko idan yan iska ne suka fi yawa to tunda tunda magana ne na mai majority kari a bot. idan iska suka fi wa za su zaɓa ɗan iska ɗan uwansu za su zaɓa mutane na gari suka fi wa zaɓi na gari ɗan uwansu to yau sai ka dubiye da population in duniya ba kwanan na amerika zaɓen da ake kowa ya san wa aka zaɓa suwa suka ko saboda ka kaga ita matsalar demokuraɗiyya kenan amma tsari na musulunci shura ahalul halli wal wanda mutanen da aka jarraba su aka san babu duniyan ma ba abin da misal ita an jarraba su an ga su ake zaba su ake kira ahalul halli wal aqli su ne shura ka dubi umar wanda ya bin nan wanda za a zaɓo duk wanda ka ɗaga zaka ga tarihin shi ba ruwan shi ma da duniya babu son zuciya ba maganar san ko ƙabilanci shigo kowai babu su su ake sa su zaƙo shugabacin al'umma da wannan ake yanzu kuɗin da aina kaɗai ake kashewa ƙarƙashinta da ba ya daya ba al'umma ake da su ba zaɓar shugaba mutane za a zazzaƙo na gari ku fitan mana da shugaba shi kenan wane ne shi kenan magana ta ƙari kaga ba wani hukumar zaɓe ba wani maganar a ce za a yi rigin ba wani maganar a ce za a yi ta jimu eh, eh, da ta da firce-firce da an huta ciki na zauna lafiya wannan su ne a tsari na musulunci wanda kafirai suka kuri suka kawar ari shugabanci sai dai wai a ce kuma a hakan ma su da suke kawo demokuraɗiyya ba fa ita ke ba domin ka ɗauka masa lokacin da suka yi tashan wahalar da suka sha suka tare suka zaɓi muhammad mursi 100% suka zaɓe shi mutanen masar don sami canji amma da ya hau ya fara tafiya ya shi ta saba masu iyayen duniyan sun bar shi to tun ana demokrasi ne a ka'ida ai shi kenan sun ce majority kari the sun zaɓe shi ku ban masu da daɗi ba daɗi ku bashe masu shugabanci amma tun da ya saba ya shi ta saba da makwabciyarsa isra'il da can iyayen gidan duniya sun bar shi to haka yau ake haka kowace ƙasa a duniya in kaga san ban shugaba sai dai in yana bin yadda suke so amma ko ku dukkan ku ku ɗari ne ku za ku zaɓe ku ɗari idan ya saba mu siyasa su sai san kau da shi ko ba ka bane ko ya hakuri ba na san shiga magana siyasa amma wani lokacin dole ne in muna karanta magabatanmu muna ganin siyasa kun da yawa ake mana a duniya abin akwai masifa malam a ce to a bari ma a yi demokrasi in yadda ke ku zo ku zaɓi shugaban ku ka zaɓa a bakuman da shi amma inda suka ga ya saɓa shi kenan ba za su bar shi ba na aka zo aka fara magana tun da china ake ciniki to me wai an canza za ka yi ciniki ka canza kuɗin sun koma dala sannan daga dala ka je china kuma a can su kuma yaro suke amfani da shi kai tsaye ka ɗau naira mana ka canza da yaro a ibinan kudin yan sena nawa ne yau kudin su cikinan nan ka so kayanka mai gwan canjan wata dala a kyala dala mana abin ya yi me yasa bai yi ba kai ba za ka iya sani ba wannan masifa da muke cikinan dala dole ko ina sai ka eh, ka canza kudin ka da dala to dan me dole sai dala ita kadai ce kudi ko ko su kadai ce da kamfani su america ita ma da kayan sayarwa ne ina kamfanonin ma da za je ka sauka a wurin su amma me yasa an dabaibaye kowa zai ciniki a duniya sai ya mai da kudin shi dala siyasa malam an mai da mutane shi ko musulmi su haɗu ma su waye su gane su san yadda za su a'a da musulmin za a haɗa kai a murɗa Allah ya sauka. to shi Usman kenan a Muhammad Bello kenan dangane da yadda shugabancinsa da kuma yadda ƙarshe ya zama shugaba da kuma yadda ya sami fahimta da ɗan uwansa suka tafi da gwamnati cikin zai taimaka ma musulunci da musulmi ba tare da samun wata matsala ba kuma an nemi cewa ya naɗa wani tun yana da rai wane ne zai zama bayana ya ce a'a ni dai ga ƙa'ida ta a samar da ahli shura 'yan sun fitar da duk wanda suka ce shine bisa cancanta to kai waziri kai ne farko wanda za ka fara masa mabaya Mun gane da kyau bincike na gaba alman falsosani ya shara wafatuhu wafatinsa wato shi muhammad bello ala ustaz umar bello wani babban malami da ya ɗan bincike a kai rubutu ya ce ba da an wato ba an shattata eh, bello a shamla wa sabatar khilafata wa أمنها من كل خطر خارجي وداخلي حول آسمته إلى ورنه فتباين شي محمد جلو تشيد أنوانسا عبد الله Gwandu sun tarwatsa wannan 'yan zanga-zanga ko 'yan tawaye da wannan masarauta tasu da suka soke masu tawaye kuma ya khilafa ta tabbata a hannunsa da zaman lafiyarta da amincinta daga dukkan wani haɗari na cikin gida ko na waje ga gwamnatinsu to sai ya ɗauke hedikwatar gwamnatinsa ko masarautarsa daga sakwace mai da ita wurin kun fahimta maman bello ya ga al'amari yanzu shi ma koma ya zauna lafiya to sai ya ce yanzu ya ɗauke wato hedikwata daga Sokoto ya mai da ita wurin ina ne wurin wurin tun saghiratun taqaw ala bu'di hawali 25 milan fi shimal sharq min sokoto wurno in ka dauki geography na can sokoto to ka ga tana nisanta da sokoto mil irin nada zaka sami mil 25 ne ta wajen arewacin arewa maso gabar na sokoto din a nan murna ciki tana wajen iyaka kenan kusan kaci da nijar a yanzu to take ya ɗauke hidikwatar ya mai da ita can a me yasa wata kaza ha muhallar ribadihi ya ɗauke ta ita ce wani wato Abin abinda ake cira ribad inda za a yi sansani domin ala duk wani madakata da wani ana jin ko zai iya shigo makasa to ita ya ɗauka a matsayin mazauninsa a matsayin ribat ana ya shi ya zama da kare ya tsara wannan area na gwamnatin su kenan lintimami ha ko wato li ahammiyatar listiracijiya domin muhimmancin ta bangaren strategy na yadda gwamnatin tasu take suna ganin kila ta can a iya shigo ma kasar wa kana ragabatuhum fi an yamuta wa yudfana biha muradidan kuma babban burinsa shi na ga da gwamnati ta tabbata kullum bayan wani hadisi da ya karanta ya fahimta da yake gaina su ya aiki da shi so yake ajalinsa ya zo ya same shi a matsayin murabidi ne murabidi shine mai jiran kota kwana shine a can kasan kuka duba wa ausa bi an yudfana biha amalan bil hadith allazi akhrajahu al imam malik fi eh, wato film wadda fi babil jihad wannan yayi wasiya ne cewa kowa ya yi wa faki a binne shi a can wurin ba don komai ba saboda ya aiki da wani hadisi wanda imamu mali ya fitar da shi a cikin muwaɗa a cikin babin jihadi wato ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami shaharin wa qiyamihi wa in mata fihi ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa a alaihi ko kuma ujriya alaihi rizquhu wa ummin al-fattan wato wannan hadisi ya karanta cewa nabi na cewa ribatu yawmin wa layla zama da zaka zama mai jiran ko ta kwana a wata mashiga ta kasar musulmi da ake jin ake shigo masu a kai ka aji don ka zama da kari to ka zauna zaman wuni daya da dare da wuni gaba daya khairun shi yafi alkhairi min siyami shaharin daga azumin wata da za ka yi ya mihi da kuma tsayuwar wata da za ka yi ka malai annabi ya ce wa in ma tafihi ujiri alaihi amaluhu in mutum ya mutu a wannan wurin riba ɗin to za a yi ta gudanar masa da ladan aikinsa allazi kana ya amalu wanda ya kasance yana kai din yana nan a dakare ya yi wa fati to za a ta ba shi lada har ta shi yana jira ya zama da kare a wata kofa da ake shigo musulmi to ya ga shi abin da yake su kina ya je can ya zama a wannan madakata ya tsara wannan hanyar inda za a shigo a cutar da musulunci ya zama hanyar ajalin shi in ma ajalin ne na shi zo mai to abin ne shi a nan don ya ci gaba da samu wani lada har ta shi dama kun gane da kyau wannan shine abin da ya dauke shi ya ce shi zai koma wurin je ya zauna wai ma tafi ujri alaihi amaluhu allazi kana ya'malu sannan wa kwara ko wa ujiri ne alaihi rizquhu wa ummin fata. za a ci gaba da gudanar masa da wato arzikin da Allah ya bashi na in ka dauka aljanna ce Allah ya bashi a a wani abu ma da Allah ya bashi na nan duniya kamar ka ce sadaka ce jariya abin zai ta gudana zai ta samu lada har bayan ajininsa, kuma Allah zai amintar da shi da fatar shi ne su tambayar kabari fitinan da za a yi masa a zo a tambaye ka koyo kara su kana yaro aka binne ka sai ya zo amma wannan tambaya ɗin waye neman rabbuka ma jinuka kuma na biyuka to da shi za a amintar da shi da waɗannan fitintunu wanda ya rasu a madakata kenan wannan ya sa yi wasiya cewa tun a lokacin ya ce cancan shi zai tashi ya koma wurnu ya ba cikin garin sokoto kun gani kuma ya wasiya cewa in ya rasu a binne shi a can wani zalika ausa da Allah yi humala ila sokoto ya zawa fahun ajiluhu fi wurnu ya wasiya cewa idan har ajali ya ci masa a wurnu to a binne shi a can kara ce za a dawo da shi sokoto wa bana biha manzilan aqama fihi mudda yasa aka gina masa gida a can ya zauna tsawon lokaci walamma marida wa shadda bihi almarad lokacin da ciwon ajali ya kama shi kuma ciwon ya masa tsanani jaddada wasiyatahu ya sake jaddada wasiyarsa ya yi rufa na fi makani ribatihi cewa abin shi a can wannan bigire da ya ɗauka ya zauna a matsayin madakata a can to abin shi a can وفي أشية الخميس اليوم آه، الخامس والعشرين من شهر رجب سنة ألف ومائتين ثلاثة وخمسين هجرية المواسم ستة آه، وعشرين من أكتوبر عام ألف وثمانمائة سبعة وثلاثين له كذل للرفيق الأعلى وتوايور سافير لنا الحميد wanda ya dace da rana ta 25 ga watan Raja na shekara ta 1253 hijiriya kinan wanda ya daidai da rana 26 ga watan oktoba na shekara ta 1837 a wannan lokaci shan muhammad bello amirul mumini ya haɗu da ubangijin sama ɗaukaki ana la ya karɓi ransa wa fi zalikal bai kama ausa aka binne shi a wannan gida nasa da ya koma can kamar da ya wasiya wa kana umruhu ani zaka famani wa kamsina sana a daidai wannan lokacin ya kasance yana ɗan shekara wato hamsin da takwas kaga bai kai shekarun mahaifinsa ba kenan yana ɗan shekara hamsin da takwas wa muddata khilafatihi ida wa ishirina sana lokacin tsawon khilafancin shi da ya shekara ashirin da ɗaya kaga cikin shekara hamsin da takwas in ka cire ashirin da ɗaya yana ɗan shekara na wakil ne zama khalifa alatin da bakwai ya zama shugaba gaba ɗaya na musulmi na wannan lokacin wanda ya kuma gudanar da duk mulkinsa ba tare da an sami wata matsala ba har tsawon shekara ashirin da nawa ashirin da ɗaya kaga maganar shekara hudu biyar za a yi takwas za a yi tsarin musulunci babu shi shugaba yana aikin sashi kenan dama nauyi ne sai ya kai amma yanzu ana na yanzu maganar 2000 nawa ake 19 za ke aka fara yan siyasa suna na yanzu ne ma suke su ɗauki hankalin mutane magana cewa kuma ya za su yi mulki na wani lokaci shi kan shi ma wani bala'i kwan a natsu a koma a yi tunanin ya za a gina ƙasa ya za a ma al'umma aiki ya za a fita daga halin da ake ciki yanzu magana kuma ke na ya za mu sai kaza ya za mu kaza shi kan shi ma wani bala'i Allah ya tsare mu Allah ya sauƙaƙe saboda haka yake cewa wasna ko kamar da khilafati ida wa 20 sana wa sunani wa 50 laila yi shekara 21 da kwana 52 akan shugabanci rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya Allah madaukaki ya masa rahama rahama mai yawan gaske wannan shine takaitaccen tarihin shi Muhammad Bello wanda muke so nan gaba <clears throat> mu karanta littafin sa da yayi akan al-mahdi al-fasl thani fasali na biyu da zamu shiga shine a tarihu bil kitab littafin zamu yi tarihin sa yaya wannan littafi ya sunansa kuna ganewa wa shamila ala al atiya wannan fasalin zai kunshi wannan binciken kamar haka guda ta biyar na daya taqiqu ismul kitab tabbatar da sunan littafin nashi haka yake shi ya rubuta sunan kinan ko ko an sami canji na biyu ta taqiqu nisbatul kitabi ila muallifihi tabbatar da jingina littafin zuwa ga mawallafinsa wanda ka'ida ana buƙatar duk sanda zake magana kan littafin wani ko ka tabbatar da littafin ma nashi ne ko kuma jingina masa kai? abu na uku shine sababu talihul kitab ne sababin da yasa ya wallafa littafin na hudu tarihu talihul kitab tarihin lokacin da ya wallafa wannan littafi abu na karshe shine dirasatun tahliliya al-kitab dirasa da za a yi wacce take na ka fahimci ya littafin shi shine dirasa tahliliya waɗannan sune ne abinda za mu karanta nan gaba za mu bi su dalla-dalla a takaice da ma kawo domin abin da ake so dai a tabbatar da hakikalin wannan littafi na shi ne imam fasul awwal bincike na farko shine taqiqu ismul allazi wara da, fi jami'in nusafi huwa ma zakar al nafsu hunhi na ƙala. abin da ya zo cikin dukkan kwafi kwafi na wannan littafi ne abin da shi mawallafin ya faɗi da kan shi قال يتشي fahaza huwa kitabu القول المقتصر في أمر الإمام المهدي المنتظر farkon tejin littafin haka rubuta ya ce wannan littafi shine littafi alƙaunul muktasar zance takaitacce fi amrul mahadil muntazar dangane da al'amarin almahadi wanda ake sauraron sonsa haka ya kira sunan littafin ya ce mushmilan ala salasati fusulin wanda ya kunshi fasali guda uku wa bi hadha yumkin alqawl bi anna ma warada fi jami'in an-nusakh al huwa ism da wannan maganar za mu tabbatar mu ce a zancen mu abin da zo a cikin dukkan kwafi kwafi na wannan littafi shine wannan suna na haƙiƙa wani san da ba irin yanzu ne. yanzu ana iya fotokwafi na littafi Wani kwafi ɗari ake so dubu ma sai ai ko da ba haka ne. <clears throat> malamin ya rubuta littafi ɗaliban shi ne za su zo ya karantar da littafin su kuma suna kwafa kun gane da kyau suna kwafa wannan shi ake kira nuska wacce kai ɗalibi ka jurin malami ya karanta littafin kai maka kwafa da rubutun hannunsu kun fahimta da kyau wannan kwafin wancan ɗalibi ya rubuta wancan rubuta wancan rubuta su ake kira nusa wasu sun rubuta za su zo su sake karanta gaban malami ya ji. inda yan gyare-gyare ya masu shi nan ya zama asalin kwafi na malamin ya masu ijaza cewa littafin sani ya sun karanta ya karanta masu sun ji sun kwafa ya kuma gani ya yadda shi kenan ya zama kwafi na littafi da haka ake mallaka littafi domin lokacin babu matsa ba a irin ta wannan zamanin da za a buga littafi ɗaruruwa dubai a samu kwafi daban-daban to a wannan kwafi-kwafin da muka iya samu a lokacin don mun sami haka sunan yake a kan littafin yana zakara hadhihi al-fusul salasa, mubasharar mubasharatan ya faɗi waɗannan fasula ɗin guda uku da ya faɗi ya ce littafi ya kunshi fasali guda uku to sai nan take faɗe su yi al-fasl awwal fasali na farko fi zikr al amrihi fasalin farko na kulla shine domin in ambaci hadisan da suka zo a kan al'amarin shi almahadi kun mu gane da kyau fasalin farko yana so nuna akwai hadisai da suke magana kan al almahadi daidai lokacin hadisan ya faɗi bai sharɗanta ma kan shi sharaɗin sai ingantaccen hadisi ba nisa nan gaba mun shiga za mu ga akwai ingantattun hadisai akwai za'izai wanda ji ya kawo a wannan baji ɗin kun gane da kyau fasalin sani fasali na biyu ya ce fi zikiri ashkasin zunna bihim annahum almahdi aw da'aw zalika li anfusihim fasali na biyu kuma na kulla shi domin in ambaci ashkas mutanen da aka yi masu zaton ko su ne almahadi ko kuma aka yi masu da'awa ko su da kansu suka yi zato su ne almahadi ko kuma aka yi masu da'awar mahadiyanci din ko kuma su da kansu suka yi da'awar mahadiyanci kun fahimta zai faɗi mutane wanda shi ya sani a zamaninsa ko dai an zama su zaton su ne almahaji ko kuma su da kansu sun ce shehi zai fita ko mutum zai fita ce ni ne almahaji kamar da muka karanto da kuwa ba kamar wa kenan kamar almahaji na sudan da muka yi dogon tarihi shi ba shi da kan shi fito ce ni ne almahaji to ire-iren su zai faɗe su sai dai su lokacin su shi usmanu na na shi na sudan ma an yi shi ba yi shi ba ba a yi shi ba lokacin bai bayyana ba sai dai wasu daban wanda suka sani a zamanin su shi yasa na ce muku wannan binciken bai karewa lokacin da ni ma ne rubutun nan wanda ya fito kwanan nan a Nijar ya fito kowa ya gan shi a hoto tun yanzu zamanin kyamara yana gyaɗa kan shi na cewa ni ne almahadi ba wani almahadi sai ni ko ba ka rika faɗi ba kaga kai ma yanzu zaka rutu kan almagi kai ma zaka shigar da shi eh na so sai da muka zo dai lokacin mu ɗauko a waya mu haska a gan shi na gyaɗa kai da ɗan rawanin shi <laughs> abin mamaki to a kalamarin yake zamanin su sun bincike sun faɗi wanda suka sani bayan wasu sun karu to kai ma za ka da cewa sun ƙara karuwa tunda haka al'amarin zai ta tafiya bayani tsakanin ƙarya da gaskiya ka za a yi shi masu son gaskiya su bayanin gaskiya don wanda Allah ya zarta da bin tasiri kuma a bayanin karya don kasanta kai ƙoƙarin guje mata kun gane da kyau to yake cewa bayan nan alfasulun salisu fi tare su hurujil mahadi fasali na uku ya ce na kulla shi ne domin in yi bayanin tarihin bayyana almahadi za mu ji nan gaba a wannan fasalin na uku shi ma shan muhammad bello allah ya masa rahama ya kwaso wasu bayanai da imamu suyuki ya rubuta a littafinsa yake bayanin ga lokacin da almahadi zai bayyana kama shi ma da ya gama bayanin za mu ji ya yi ɗauki bayanin shin hakan ya inganta za mu ji maganar cewa lokaci kaza almahadi zai bayyana wannan magana kai da ji ka san za ta inganta almahadi yana a asharatun sa'a alkubara wanda za su zo ƙarshe daga su sai tashin kiyama to idan ka san inda za ka iya sanin sadda za tashin kiyama bizat to ka iya ma sanin sadda almahadi zai bayyana bizat ɗan ko ba za ka iya sani ba to ashe ba za ka iya sanin sadda almahadi na hakika zai bayyana ba sai dai dole kai imani zai bayana shi kenan kamar yadda ka san tashin kiyama tabbas za ta bazo amma baka san yaushe bane kun fahimta da kyau to shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama shi ma ya tattaro wannan bayanai ya faɗi a fasali na uku al-mabhasun kunu taqiqu batul kitabi ila muallifihi wanda yana jin akan shi kai abin da dan sauko ba na jin muka shiga za mu gama ina ga mu tsaya nan wurin amma ba mu san fara da wuri ba dan mun shiga wannan din karshen ke dauke mu kuma lokacin da za a fara kallon agogo abinda makaranta dide Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon koyi da wannan magabata namu ai wanda suka yi wajen tsoron Allah da taka tsantsan da duniyar nan kuma Allah ya ba mu ikon kamantawa amana ya yi aikin sayar da zai kyautata wanda yake ma za su yaba wannan shi zai sai maka ya sami albarkacin al'amarin ya kuma sanya masa alkhairi ciki Allah ya masa jagora Allah ya kara masa hudi matasan mu duka Allah ya ba su abin Allah ya ba su abin da za su dogara wajen abin da za su ci su sha hasi sadaka abin da za su rike gidansu masu gidajen ne ko abin da za su gida din Allah ya tare ga baki da rahmatullah rahmatullah wannan kuma ya rubutu ne cewa kuma malam da ɗan uwa da Allah a tashi da addu'a akwai ba su suka da suka yi kansa sannan kuma ga kuɗin gidan haya ya taho za ka tushe a gaba shi ne ke so a tashi da addu'a Allah ubangiji ya hore masa yadda zai biya waɗannan ba su ka da ke to mukan yi addu'a ta gaba ɗaya cewa Allah ka ji mu sanin bukatunmu ka fi mu sanin bukatunmu kai ne mawadaci mu mabukata ne mu ba za mu wadata da kai daidai da kyaftawar ido ba Allah muna kama kafa da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka ka biya mu bayan ka bukatun suna kai Allah ka buɗa mashi ka ba shi ikon sauke nauyin da ke kai shi na biyan haya kuma ka hore masa abin da zai na bukatunsa da dukkan yan uwa da ke cikin matsaloli irin wannan Allah ka bi musallin su ka yassari ka wasa ka buɗa mana al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana dukkan mu bukatun mana akhiri karmatallahu mai tambaya kuma yake cewa Allah da Allah wai Muhammad Bello yana da 'ya'ya ne waɗanda su ma suka yi karashi suka irin nasa ah, to alhamdulillah inda dai ni na ɗan lalle ka a tarihin sa. bai ban karanto bayanin yana da 'ya'ya nawa ne ba mata ne maza ne gaskiya ban abin nan ba sai dai mu bashi a babi na bincike da ni da mai tambaya duka sai mu zamura cikin littattafai da aka rubuta tarihin su ko za mu samu amma ai muka ɗauka shi a ina da abin nan shi sardauna na sokoto a bello yana cewa jika ne ga shi muhammad bello hmm. ko kuma can a baya ma da muka karanta tarihin shi shar hayati na jin ba manta ba shi ma jika ne ga shi muhammad bello hmm. mun karanta tarihin shi a nan mu ci wannan littafi shi hayatu wanda ya tafi je mu yi mu baya a ga shi almahadi na sudan ya gamu da ko a jika ne a shan hayatu a ka duba shek sa'idu a a hayati ku duba dai musa a saki duba tare ko ni ne na manta sha hayati shi ne yawa ko sha hayati bin sa'idu binu maman bello ko ai shi shek ma'a'ir yi dama yana ce shi sha hayati jika ne ga shi maman bello shi sa'idu shi ne ta ga maman bello shi kuma shak sa'idu bil hayatin wanda yake nan malami ga iyayenmu shi kuma jika ne ka gane shi wa kenan sa'idu sa'idu kuma ɗa ne ga mamman wannan dai iya abin da na sani amma nawa ne 'ya'yan maza nawa mata nawa gaskiya ban yi wannan binciken ba da mu da ku gaba ɗaya sai mu yi Allah ya masa rahama Allah ya ƙara a ɗaukaka zuri'arsu da kuma kara musu imani ina ga sai mu tsaya nan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada shugaban kasan mu Allah ya kare shi da lafiya Allah ya kare shi da lafiya Allah ya ba shi mashawarta na gari masu neman su da shari'a Allah bai da sharar a kansu Allah ya kara ɗaukaka shi ya kara ba shi kwarin gwiwa wajen tafi da wannan kasa tamu ya ba shi kwarin gwiwa wajen sauke nauyin da ke kan shi masu neman mu da shari'a gida da waje Allah ka san su kamar da sharar a kansu kai ne alkaharu kai ne aljabaru kai ne alkawi wannan duk ne ba wanda ya fi karfinka ya Allah ka nuna ikonka da karfinka a kan wanda suke nuna suna su suna nema su ta karfin bayanka a bankasa Allah ka san su Allah ke mana maganin su subhanakallahumma bihamdika hamdika an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa